إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدمك صعبا فاتي قبل كراتمنا تفسير أو أن مصلاتين أمر بن الخطاب رضي الله عنه da ke wannan anguwa a nan cikin garin bauchi a yau asabar ashirin ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya zamo daidai da ashirin da biyar ga watan jun miladiyya ta annabi isa alaihi salam idan ya tabbata shekara dubu biyu da goma sha shida akwai jama'a da dama Zan za mu iya ce jama'a da dama musamman ma mata waɗanda suka aiko da turame da waɗanda suka aiko da yadudduka na maza amma ba su da yawa duk na mata ya fi ninkuwa ninkin ba ninkin ko kwatantawa ma ba za a yi ba da waɗanda suka aiko da waɗansu abubuwa ko ƙur'anai da bukatunsu ainihin daban-daban da manufofinsu mabambanta a wajen Allah subhanahu wa ta'ala muna yi musu addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi ayyukansu kuma waɗannan taimakon da suka bayar ko gudumawan da suka bayar manufan da take cikin zuciyarsu ko kuma bukata muna roƙo idan alheri ne ya Allah ka biya musu bukatunsu na alheri. idan kuma ba alheri ba ne ya Allah ka canza musu da mafi alheri hakika bana an samu karanci kwarai da gaske na waɗanda suke taimaka wa marayu da marasa galihu saboda yanayin tattalin arzikin da ake ciki ma'aikata da suke ɗan ƙoƙarin tabukawa saboda rakin albaki watanni da dama to an wayi gari su ma ba sa iya yin sadaka a ainihin azumin bana to yanayin da aka shiga dole a yi ta addu'o'i kamar yadda bayanai aka yi ta yi cewa ko ake ta yi a kafafen watsa labaru lallai jihohi da dama suna cikin matsalan jinkirin albakin ta ɗaya ɓangaren kuma idan ka duba abin da ya shafi tattalin arziki za ka samu kusan najeriya ne abin ya koma baya baya ma ainu amma duk da haka mu ba ma zagin shugaban ƙasa ba ma kushewa shugaban ƙasa ba ma aibanta shugaban ƙasa ba ma gwada gajiyawan shugaban ƙasa mu abin da muke masa addu'a shine Allah tabaraka wa ta'ala ya yi masa jagoranci domin dama in za a yi gyara dole sai an sha wahala kuma kowa ya sani in dai Najeriya nan ne duk mai gyara a Najeriya sai ya sha wuya ba yadda za a yi gyara ya tafi somal a Najeriya wai me yasa Sheikh Usman bin Fodin ya ɗauki makami ya yaƙi miyagun sarakuna da lalatattun talakawa a wancan lokaci saboda gyaran da yake so ya yi su ba sa goyon baya sai suka juya suka wayi gari tamkar arna da kafirai sarakunan da da talakawan da sai suka koma suna goyon bayan kafirai a bisa da'awan Sheikh Usman bin Fode shi yasa ya dauki makami ya yaƙe su saboda haka Najeriya inda za a yi mata gyara to dole sai an matsu dole sai an sha wahala duk da kasancewa abinda muke magana wani lokaci in aka dan matse din al'an tun tunda yanzu na ji a 'yan kwanakin nan an ce ko an dan buɗe boda ne an dan ɗaga ƙafa shinkafa daga dubu goma sha bakwai ta da dubu goma sha biyu rana baka a shaida ma waɗanda suka kai sha bakwai ɗin nan da mugunta ne shi yasa dama muke cewa masu hana ruwa gudu a Najeriya Allah ya maganin su masu shirya makirce wa 'yan Najeriya Allah ya maganin su masu shirya dasisa da makida wa 'yan Najeriya Allah ya murkushe su kuma shi shugaban ƙasa da muƙarrabansa masu tunanin su kawo gyara a Najeriya su daidaita al'amura Allah ya goyi bayansu. Muna fata Allah ta tabaraka wa ta'ala ya taimake su, don mai ƙoƙarin fito na fito da su Allah ta'ala ya markaɗe shi. sai idan aka markaɗe ki kun ga ko gawansa ma ba za a ganta ba balle a mata sallah wannan shine addu'ar mu kuma wannan shine da awan mu Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu sai Allah ya taimake أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكفرون ishtamalat suratu ala فصلين kamar yadda muke gani wannan sura ta kunshi bangarori guda biyu ne faslun fi dalailil uluhiyya akwai bangare wanda ya kunshi dalilai na tauhidin uluhiyya wa kamalil qudra war rahmatu wal hikma da kuma abin da yake gwada kamala na ikon Allah da tsananin tausayi na Allah da kuma tsananin hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala. Wa faslon fi tahdidi wal wa'id ɗaya ɓangaren kuma ya kunshi gargaɗi ne da tsoratarwa ga waɗanda suke girman kai dangane da ayoyin Allah. Wa hadhihi al-aya kun ga waɗannan ayoyi da za mu karanta su a ƙarshen wannan sura sun dunkule mana abinda suran ne ta kunta ay allati khatamat biha as-sura muta'allika bil fasli thani musamman da yake da alaka da bangare na biyu fi tahdid al na yin gargadi wa kafirai yan makirce allazina yujadiluna fi ayati Allah waɗanda suke jayayya dangane da ayoyin Allah almutakabbirina ala rusulihi na lahu waɗanda suke girman kai ga manzannin Allah kuma masu ƙaryata sakonnin Allah igtiraran minhum بدنياهم وأموالهم وأولادهم suna ruduwa da duniyarsu saboda Allah ya ba su duniya ko Allah ya ba su dukiya ko Allah ya ba su ƴaƴaye wa talaba liriyasati wal kuma suna kokarin kare matsayinsu da shugabancinsu wa huwa tahdidun yubayyinu nihaya man hum ashaddu minhum quwwa shine Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo gargadin da sigan hikaito mana waɗansu mutane da suka fi waɗannan masu taurin kai tsananin ƙarfi da bunƙasa a bayan ƙasa wa aktar amwalan wa aulada waɗanda suka fi su ‘ya'ya da yawa suka fi su dukiyoyi masu yawa tunda an ce ko fir'auna da ainihin karuna mai kuɗin nan na zamanin fir'auna idan aka tara makullan inda yake ajiye zinarinsa da kudadensa makullan kawai latanu bil usba ulil quwwa da za a samu al usba ma abuta karfi da za su dauke wato makullai ko mabudai tun dukan su hausa ne amma ne aka fi amfani a nan eh mabudai makullai da yake mafiya yawa gyarawa ne ko kowa abin nan shine makullai in an kulle to da wani kuma za a bude mabudai to da yake akwai abin da shi ake kullewa da ki ake budewa amma akwai abin da yake in aka kulle ki ki kuma budewa ke yi normally irin kwatsunan da to idan aka tara ainihin waɗannan kiyis nasa na inda ya ajiye dukiyoyinsa kaman kuɗaɗensa to haka ce inda za a samu tawagan mutane a tsora musu waɗannan akwatuna na mabuɗai ɗin nan to da ƙyar za su ɗauka al'uzba kaman adadin mutane nawa ne malamai suna fassarawa da adadin mutum saba'in yanzu a ce kana da kuɗi inda ka ajiye kuɗaɗen idan aka tara mabuɗai ɗin aka ba da mutane ƙasi guda saba'in da ƙyar za su iya ɗaukawa to kuna ganin kuɗaɗen da suke cikin waɗannan ɗakunan da aka kukkulle da waɗannan mabuɗai ɗin sun kai nawa suna da yawa ya za yanzu kaji mutum yana da tiriliyan yana da biliyan tiriliyan wannan ba abin mamaki ba ne a da an yi ire-iren waɗannan masu kuɗi amma yanzu ina suke yanzu haka ce a je a gwada kamarin su za a iya gwada ba za a iya gwada kabarin su ba su riga sun tafi to ya kamata ce mutanen yanzu su lura akwai aya ga magabatansu idan kuɗi ne akwai waɗanda suka yi kuɗi mai yawa yanzu ba sa nan babu alamansu idan mulki ne akwai waɗanda suka yi mulki a baya yanzu ba sa nan babu alamansu shara'auna mafi don Allah ya ambace shi cikin Qur'ani ne amma a duniya ko wanda ya fi fir'auna bakin mulki amma Allah bai ambace shi ba dama fir'auna ma da aka ambace shi misali ne ya za ku wanda zai mulki irin na fir'auna ina to idan ma annabawa ne waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su daraja wallahi duk duniya har duniya ta naɗe ba za a yi mai mulki irin annabi dauda da annabi Sulaiman ba musamman ma annabi Sulaiman da wanda yake mu'amala da aljanu to a yanzu ko in ka mutum yana mu'amala da aljanu to sai sun gurgunta shi ko sai sun sanya masa ka'ida shi yasa za ga duk waɗanda suke mu'amala da aljanu suke ba su magunguna suka yi take lokaci guda to lokaci guda kuma za su dushe dama haka ne ko su ce to duk abin da ake ba kada ka kuskura ka dan kareren gida ka shiga motoci lafiyayyu kullum ka rinka zama cikin kazanta idan kuwa ka kauce ma wannan to shikenan za mu janye maka dama maganin da yake bayarwa aljanu ne suke taimaka masa to yana fara inganta gidansa yana ce zai tashi daga inda yake komo birni yana fara shiga mota mai tsada yana fara sa kayayyaki masu tsada yana canza abinci zuwa abinci mai daɗi saboda ya samu kuɗi ya samu ci gaba to su kuma sai su janye kafin ka ankara sai a wayi gari maganin da yake bayarwan kuma baya amfani waɗannan an ga ayoyi da dama wa fi ku afala tusirun Allah tabaraka wa ta'ala ya gwada mana waɗannan ayoyi ba ɗaya ba ba biyu ba to amma kaga shi annabi Sulaiman da yake amfani da aljanu Allah ne ya hore masa kuma in ya dama zai yi ajiye aljanu din ya yi amfani da iska in zai yi tafiya daga nan kawai sai ya gan shi a Legas cikin kankanin lokaci kuma kai in yace ka shigo cikin tawagansa kenan cikin sauki cikin sauki sai iska ta kwashe ku ta kai ku Lagos babu dogon numfashi babu gajiya babu matsala babu fargaba babu taraddadi babu yan fashi da makami akan hanya ko yan kwanta kwanta babu maganar cewa za a yi hatsari saboda ke abin da Allah ya baki Allah ne ya baki a matsayin mujiza amma kun ga jiragen ku ai ba mujiza bane shi yasa suke subutowa saboda haka a yanzu mutum ya yi tunani waɗancan 'yan kafirai ne akwai jigajigai amma yanzu babu su babu labarin su idan mutanen kirki ne ma sun shuɗe Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya kawo zamanin su kuma ya tafi da zamanin su to kai a yanzu ka shiga taitayinka don haka waɗannan ayoyin da za mu karanta su za su dunkule mana ma'ana a dunkule waɗancan kafirai na baya falam yanfa'ahum shay'un bin zalim babu abin da ya amfane su daga abubuwan da muka ambata hina hululi batillah yayin da azaban Allah ta sauka gare su bal inna imanahum billah imanin da Allah bal inna imanahum billah lalle imanin da Allah wa tarkahum shirk hina ru'yatil batil lam yanfa'uhum aidan lokacin da suka ga azaba suka ce sun yi imani sun bar barna bai musu amfani ba Allah ta'ala yake afalam yasiru fil ardi shin me yasa ba za su yawo a bayan ƙasa ba fa yanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim su duba su yaya karken waɗanda zuwa kasance kafin su ya kasance aw fa yanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim su duba su yaya karken waɗanda suka shuɗe kafin su su zo ya kasance kanu aksara minhum wa ashadda wa sun kasance sun fi su yawan dukiya da 'ya'ya sun fi su tsananin ƙarfi da tarkace fil arzi a bayan ƙasa Sama gana alhumma kanu yasibun Allah ta'ala ya ce abinda zan kasance suna tarawa suna aikatawa bai amfanar da su komai ba aya falam yasir fil biladi haula ilmu mujadilun waɗannan da suke jayayya me yasa ba za su yawo a bayan ƙasan Allah ba fi ayatin lahi min al su duba su ga yadda Allah ta'ala ya gwada ayoyinsa a ɓangarori daban-daban a tafiye-tafiyensu su duba su gani waɗanda suka karyata manzanninsu kuma sun mallaki abubuwa da dama yaya Allah tabaraka ta'ala ya yi da su me ya faru lokacin da manzanninsu suka zo suka yi musu wa'azi su kuma ba su karɓa ba to me ya faru فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما جاءهم رسلهم بالبينات lokacin da manzanninsu ko falan ma ja'atuhum rusuluhum bil bayyina lokacin da manzanninsu suka zo musu da hujjoji bayyananu farihu bima indahum min al ilm wato sun yi farin ciki sun yi gadara da abin da ke wajen su na ilimi alhali abin da ke wajen su ba ilimi bane amma anan sai Allah ya kira shi ilimi saboda su suna ganin ilimi ne ilimin kuma da yake mummunan ilimi ne domin wanda yake da ilimin kada a bauta wa Allah a bauta ma wani Allah wannan ilimi ne wanda yake da basira ko wayewa na ainihin ya saba wa Allah ba zai bi dokokin Allah ba wannan ilimi ne wayewa ne yanzu kamar yadda ake samun yan bokon yanzu su je suna iskancin su yadda suka ga dama saboda mutum yana ganin kiyawaye ya je ingila ya je amerika ya je italy ya je faransa ya je isra'ila ba mamaki tunda ya je isra'ila ko duk yadda zai dole ya yi isra'ila ba nan ne tushen yahudawa ba ba mamaki akwai ruwan da ya sha shi yasa duk abin da aka masa ba zai iya gyarawa ba amma ba don haka ba ai ba wayewa ba ne don kawai Allah ya baka ilimin zamani ko ilimin boko a wayi gari kana daga cikin mashaya kana ganin kyakkyayen nan wayewa ne a ah, mashaya mana ai ba masu kyan wiwi ne ko kuma masu kyan fetur ko masu kyan kodin ko masu kurkura da sauran ire su ne masu kyan abin maye ba akwai mutumin da zai je sha gulda akwai wanda zai kya whiskey akwai wanda zai sha wine akwai wanda zai sha biya akwai wanda zai sha waye zai kara mana da wani suna Allah ya kyauta wani ai ba wayewa ba ne ko kuma yaje yana neman mata ya yi shi ya zauna da matarsa guda ɗaya amma yana da karuwai sun fi goma waje kun ga wannan ba ilimi ba ne ba wayewa ba ne a karshen Allah ya ga dama ya kama shi da ciwon AIDS ya kashe kansa ya kashe matarsa guda ɗaya sa'annan sauran karuwan nan guda goma duk su bi bayan ba wayewa ba ne idan aka baka dukiyan al'umma saboda kana da guntun digirinka ko saboda ka daɗe kana aiki ka wawuce kudaden al'umma ba za ka musu aiki da shi ba wannan ba wayewa ba ne ba ilimi ba ne cutarwa ne saboda haka da aka ambaci ɓarna da ilimi a nan ana nufin wayo ne amma na banza saboda haka Allah ta'ala a kaikaice wato ya yi habaiti ne ko ya yi magana ne a kaikaice kamar yadda malamai suke faɗi wato ta hakuman wa taubikan shine falamma da rusuluhum bil bayyinat yayin da manzanninsu suka je musu da hujjoji bayyanannu farihu bima indahum min al ilm sai suka yi takama da abin da ke wajen su na ilimi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un a karke abin da suka kasance suna yi na izgili sai ya koma kansu bi mana kaikayi koma kan mashekiya ai falamma ja'at ar-rusul bil hujaj al wadihat yayin da manzanni suka zo da hujjoji bayyanannu wal mu'jizat az-zahirat da mu'jizozi waɗanda suke a fili ila tilka al-umam al-mukazziba zuwa ga waɗannan al'ummomi masu karyatawa lam yaltafitu ilaihim ba su kalli manzannin ba ma ko kalan wala aqbalu alaihim ba su fiskanto zuwa ga manzannin su ba wa sagnau bima indahum min al-ilm sai suka wadatu da abin da ke wajen su na wayo suna ganin zai kubutar da su ai a shubahat sune shubaha azahida waɗanda suke ba su da kima wa da'awa aza'iga da ainihin tunani ko wayo wanda yake baya da tushe allati zannuha ilman nafi Allahu suna tsammanin ilimi ne mai amfani gare su kana nufin don dan boko ko dan zamani ya waye yayi kai in yaje lahira Allah ba zai kama ki bane ko kuma idan yayi barna yayi zinace zinace yayi lalata idan ya je lahira Allah ba zai kama ki bane ko idan ya zalunci mutane ya cinye dukiyoyinsu na ainihin asibitocinsu na magunguna na hanyoyinsu na ruwan sha na ainihin makarantunsu gaba ɗaya na duk waɗansu abubuwan da zai taimaka musu idan ya cinye saboda tsaban wayo da ilimin da Allah ya baki na duniya idan ya je lahira Allah ba zai kama shi ba ne wani shi idan ya je lahira ma ya kai kansa wa Allah in dai za ka yi ɓarna to in kana son ka tsere kada ka yadda ka mutu kada ka kuskura ka mutu amma in ka yadda ka mutu to wallahi ka gama yawo to in ko ka san ba za ka iya tare mutuwa ga barinka ba to ka gyara halinka Allah ya taimake mu misalin falin Allah ta'ala da wayayyu idan an mutu wa'azi za su ce wa ma illa tahar ba abin da yake halakar da mu sai zamani yau da gobe ka yau da gobe sai Allah ai yau da gobe ba abin da ya sai haka duniyan take to ko yanzu da ake cikin matsalolin tattalin arziki sai ka zo kana ce yau da gobe in ka tsaya a yau da gobe to wallahi za ka yi wahalan banza a Najeriya shi za kullum abin da muke bayani kenan a wa'azi kowane abu ka rinka mayar da al'amarinka ga Allah amma kana ce yau da gobe ai daman haka ne duniya zubi zubi ai haka za mu haƙura bayan ma sun shiga irin wannan wahala nan kwana biyu zai huce shike nan zai wuce babu aya babu hadisi babu addu'a to zai zo ya wuce za ka yi wahalan banza baka da lada muku abin da muke magana shine wahalan yanzu ya kasance da haƙurin da muke yi Allah ya ba mu lada kai kuma mu hala da addu'o'i shine idan ka mai da al'amari zuwa ga Allah da niyan Allah ya baka lada sai Allah ya baka lada tunda shugabannin muna musu kyakkyawan zato kuma muna musu kyakkyawan addu'a ba kai lokacin da za a je ana tsinuwa ba ba kai lokacin da za a je ana zage-zage ba wani yana ba ni labari ya je kawai a majalisarsu wani talauci ya buge shi kawai sai fita daga burki ya tsine wa buhari ya tsine wa buhari ya tsine wa buhari saboda mai saboda tsaban talauci ya buga nan ya buga can yana tarar da din ya je gida me zai kai gida me zai yi a gida ba mamakin ya je ma ba zai yi bacci ba to wannan abin ne yi kuskure ne saboda buhari ba shi yake sa talauci ba buhari ba shi yake jawo talauci ba wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un aina Allah ne yanzu kana jin da za a ɗauke ka wallahi Allah ya mutum matsiyaci ba idan da za a ɗauke shi a kai kamfanin NNPC wallahi haka zai fito matsiyaci da za a ɗauke shi a kai shi central bank of nigeria inda ma kuɗin da yake ibi da kanka ana buga masa kuɗi babu lamba haka ba zai fito matsiyaci in allah yi ka matsiyaci duniyan wa ukuran an ta matsiyaci kwarai da gaske ai ba za ka jingina a jikin wani ba ba mai kawo talauci ba mai kawo arziki kuma ai gara ma talaucin da yake za ka yi ta surutun ka kana zaune a majalisar ka sai lokacin da ka ga dama za ka shiga gida ba gara wannan talauci ba a kan rashin zaman lafiya da kwanciyar hankali wanda kana sallah kana kallon karkashin kasa ko kana sallah kana kallon karkashin ka wallahi akwai lokacin da muke zuwa wallahi muna sallah a nan da za wani zai taɓa windon nan ina jin gaba ɗaya duk gudu za mu wallahi kuwa Allah ya kyauta saboda haka ire waɗannan mutane suna miyagun maganganu ba daidai ba ne ya kamata a gyara hali a ci gaba da addu'a wa ma yi hulikuna illa daha za ka ji suna cewa ai duniya juyi juyi ba abin da yake halakar da mu kawai sai zamani to duk wanda ya tsaya zamani yake halakar da shi ya bata sai kuma masu cewa law sha Allahu ma akrakna wala abauna wai da Allah ya so da ba mu yi shirka ba kuma dadin dadawa iyayenmu ma da ba su shirka ba Allah tabaraka wa ta'ala yake wannan hujjan mara hujja ne ko dalilin mara dalili mutum idan ya yi abin da ya ga dama sai ya ce wai Allah ne wai da Allah ta'ala bai yadda ba da bai aikata haka ba ina Allah ta'ala bai yadda da saba masa ba in kaga mutum ya saba wa Allah option ɗinsa ne zaɓinsa ne da kuma masu cewa man yuhil izama wa hiya ramim wane ne zai rayar da kashi a lokacin da ya rididdige gaba ɗaya aka ce ka faɗa musu yuhyi allazi an sha'aha awwala marra wanda ya kirkiri wannan kashi da babu kashin shine zai sa rayar da ita wane ne shine Allah dole mutum ya yarda da kuma waɗanda Allah ya sifanta su da cewa ya'lamuna zahiran min alhayati dunya abinda suka sani zahirin rayuwar duniya kawai abinda suka sani zahirin rayuwar duniya ba ruwansu da abin da ya shafi lahira to a rinka yin takatsantsan idan an ciza tahura ba a ce ka koma ayyukan lahira gaba ɗaya ba ba ce ka koma ayyukan addini gaba ɗaya ba duniyan ma ka shige ta amma kada ta shagalar da kai sa'an nan ka nemi kuɗi idan ka samu ka ji daɗi ka ci mai kyau ka more ka sa mai kyau ka more kuma ka hau mai kyau ka more duk wanda ya sha gabanka ka ka shi da Allah bai haranta maka abin da yake halal ba to amma kaga wanda ya dawo masallaci to in ka dawo masallaci ka zo ka zauna kai ne liman ran da babu liman kai ne laden. idan ya makara kai ne mai gyaran masallaci ba a sa ka ba kana taya mai gadin masallaci kwana a masallaci to fi sabilillahi wa zai baka tuwo tuwon sadaka zaka ci ka je baka nema da kanka ka samu naka halaliya fa yafi na sadakan da za a baka saboda haka mutum ya zo ya zauna a masallaci ba zai sana'a ba kenan ba zai kasuwanci ba ba zai je aiki ba ba zai nemi abin masarufi ba musulunci bai yadda da wannan ba ba haka aka ce ba shi yasa annabi yace babu ruhubaniyanci a musulunci yahudawa ma da suka kirkiro ruhubaniyanci wa rahabaniyatan ibtada'uha ma ha alaihim illa tigaa Allah bai wajabta musu ba sun yi ne domin neman yardan Allah kuma fa mara auha haƙar ya ayatiha suka gagara ainihin kiyayewa su ne wanda yake mutum zai tattare ga addini kawai to shine malamai suka ce duk mutumin da ya tattare ga addini zalla shi baya neman abin kansa to ta wace hanya zai ci abinci shi yasa an kawo sadaka kowace irin sadaka ne ma dole ya karba idan ba a kawo sadaka ba kuma dole ya muku dabara ko ya share kasa ya duba ko ya buga kasa ya duba ko ya kalli taurari ya fala ko ya yi rubutun sha ko ya yi ƙuru ko ya ce muku yana mafarki yana fassarar mafarki ko wani abu makamancin wannan saboda in ba haka ba sai dai ya ce yunwa yunwa ko ba a cinta duk wanda ya ce yunwa mutuwa zai yi saboda ita karan kanta ma mutuwa ne matsala ne saboda haka abinda aka ce shine ka nemi wannan ka nemi wannan kar ka tsaya a waje guda wa farihu bi hadhihi tarahat wal abatil lalle waɗannan mutane masu takama da abinda Allah ya ba su sun yi kuskure kwarai da gaske walakin nazala wa ahata bihim ma kanu yaktibuna bi sai dai karke in suna ƙaryata azaban Allah suna ƙaryata sakamako mummunan sakamako na Allah to a karke sai ga yazo ya fada kansu wa yastabiduna wuqu'a wa huwa al-adab suna ce ba zai auku ba kwatsam sai ga ya auku istihza'an wasu sukuriya domin izgili da ainihin kakati aw nazala bil kuffari iqabun istihza'ihim bi risalati rusul a ƙarshe dai dole Allah tabaraka wa ta'ala ya murkushe yanzu kaman ko lokacin zaɓe ne wadansu suna ganin ɓata lokaci ake ba za a ci zaɓe ba shugaban ƙasa ya yi takara sau nawa zuwa ana murkushe shi saboda haka wannan karon ma ko yayi ba zai ci ba kenan kuma da yayi sai ya ci to wanda suke faɗin wancan magana gina suke yanzu a lokacin da suke faɗin maganan ba mamaki wani ma ya giya ne yake bala don idan da hankalinsa ba zai faɗi wannan magana ba ko ya giyan ruwa ko ya kyakiyan kuɗi ko ya giyan mulki shi yasa wani lokaci abin da kake ganin ba zai yiwu ba sai Allah tabaraka ta'ala ya gwada maka yiwuwansa a gabanka kuma sai yaya sai hakuri in ma ka yi sa'a Allah bai ɗora maka hawan jini ba ai ya maka da sauki idan ba rarumo ka ka sa maka ankwa ba an maka da sauki kwarai da gaske da kai ne yanzu kuma ba kai bane Allah ya kyauta wa san Allah ta'ala ma inda min al-aqaid az-za'iba wa shubah zahida ilman kamar yadda muka yi bayani a baya to falamma ra'aw ba'sana falamma ra'aw ba'sana qalu آمنا بالله وحده وكفرنا وكفرنا بما كنا به Allah tabaraka wa ta'ala yace falamma ra'u ba'tana yayin da suka ga azabar mu qalu da yake wayayyu ne daman da barnan da suke yi wayo ne to yanzu sun ga azaba sun ga za su bar duniya qalu sai suka ce amanna billahi wahda gaje a yanzu kan ai mun yi imani da Allah shi kadai ne mun yarda kai Allah mai iko ne lalle Allah mai iko ne yanzu kan mun yarda wa kafarna bima kunna bihi mushrikeen mun kafirce da abinda da muke yi na shirka da yan bokaye da tsafi tsafi da menene duk mun hakura yanzu kan mun yarda amma fa bayan lokaci ya kure ne suke fadin wannan magana Allah zai karba Allah ba zai karba ba saboda me saboda wayo suke so su yi wa Allah sun dauka a lokacin wayon su zai amfane su Eh, falama ayanu ko al'azabi bihim yayin da suka hango azaba za ta auka gare su sadaqu billahi wa wahalo sai suka gaskata Allah suka kadaita shi wa kafaru bima abudatihim al-batila suka kafirce da abubuwan bautan su na barna takazo itakazuha shuraka lillah wadanda suka rike su abokan tarayya ga Allah wa hiya al-asnamu allati kanu ya'budunaha sune gumakan da suke bauta musu da makamantansu walakin lam yanfa'ahum zalika al-iman sai dai wannan imani bai musu amfani ba walan tanfa'ahum al-ma'dira wato hanzarin su bai musu amfani ba saboda Allah da kansa ya bada bayani yace bai karba ba imanin da suka yi bai karba ba aya ta karshe ko karanta mana aya ta karshe falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون نعم كم wannan sura kenan falam yanku yanfa'uhum imanuhum Allah ta'ala yake imanin su bai kasance ya amfane su ba lamma ra'au ba'sana ko lamma ra'au ba'sana yayin da suka ga azaban mu ai lam yasiha imanin su bai inganta ba walam yastaqima imanin su bai mike ba Allah bai karba ba yayin da suka ga ainihin azaban Allah lianna zalika al-iman kun ga irin wannan imani laysa bil imani nafi li sahibihi imanin wayo ne ba imani ne mai amfani ba shi yasa kada ka kuskura sai lokaci ya kure ka ce wai zaka yi imani da Allah ba zai taba yuwa ba ko kana laifi sai idan ka zo mutuwa kaga mutuwa za ta ɗauke ka kana ta istighfari Allah ba zai karba ba wa hadha kama qala fir'aun wannan fa ɗaya yake da maganar fir'auna hina adrakahu al-gharq lokacin da dulmiya za ta kama ki muraran yaga zai bar duniya wai yana so yayi wayo sai yace amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana min al-muslimin yace na yi imani yadda al'amari yake babu abin bautawa da gaskiya sai dai wanda banu isra'ila suka yi imani da shi shine wa shine Allah ce wa ana minal muslimina kaji fir'auna Ya ce lalle ni ina cikin musulmi wai fir'auna ne ya musulunta amma ba a cikin ruwa lokacin da ya hango mutuwa Ya ce ya musulunta yana faɗa ma waye ne yana faɗa wa mala'iku yana faɗa wa Allah ki ba yanzu ya musulunta ya yi imani mai Allah yake a bayanin da Allah ya bamu ya ce al'ana ko al'ana yanzu yanzu za ka ce kai musulmi ne kai fir'auna yanzu za ka karbi musulunci kai imani da ainihin gaskiya bayan kuma kwanakin kaya sun riga sun kare a duniya Allah ta'ala ya ce ba zai yi ba wa kad asaita qablu hakika ka saba kafin wannan lokaci qablu yana da yawa cikin qur'ani kuma idan ka ga an ce maka qablu din nan kun ga nan da wa kad asaita qabla ya zama zarfi kenan amma qablu sai yazo da wannan wasali sun ce qablu din nan ana kawo shi aka mabni ne saboda a gwada maka istisna'i mun kata yi ne nan wa kad asaita qablu bayan ka saba a can baya ka gama barnanka ka gama wayonka wato yanzu za ka yi imani wa kunta min al muftidin ka kazance cikin mabarnata shine yanzu za ka mana kwana to kwanan ba ta yiwu ba Allah ta'ala bai karbi imaninsa ba wannan shine duk wanda ya fi wannan layi to shi ma sakamakon da ya samu fir'auna shine zai same shi malamai da yawa masu nazari suna cewa waɗannan ayoyi sun zo da wani abu da ake kiransa alfa'iyya alfa'iyya menene alfa'iyya afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim kanu akthara minhum wa ashadda quwwatan wa atharan fil ardi fama aghna anhum ma kanu yaktibun fa'un guda nawa ne a cikin wannan aya ina Allah Allah mu'min fa'un guda nawa afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim kanu akthara minhum wa ashadda quwwatan wa atharan fil ardi fama agana anhum ma kanu yaktubun guda nawa guda kida dan aka tambaye ka fasaran kowace fa'un ya za ka yi eh wannan wani nazari ne to kuma abin bai tsaya a nan ba ku dubi aya ta gaba mai Allah yake falamma in ka ga an kawo fa takibiya ce falamma ja'atum rusuluhum bil bayyinat fa rihu fa asaliya ce farihu bima indahu min al ilm wa haka fihim ma kanu bihi yastahzi'un to aya ta gaba kuma fa fa falamma رأوا بعضنا قالوا آمنا به وآمنا بالله وعده وكفرنا بما كنا به مشركين آية تقف فا فا زيادة تأكيدية فلم يكن ينفعهم ينفع ينفع أقلية إيمانهم لما رأوا بعثنا في الله تعالى سنة الله wannan sunnan Allah ce kad fi ibadi wa khasira hunalika al-kafirun kafirai sun yi hasara wannan fadin ba lalle sai na bata lokaci wajen yin bayani ba amma dai na dan tsamo su ne don ka gwada cewa alqur'ani fa gagara ba dauni alqur'ani gagara ba dauni wata rana kana ta karantawa wani abin ba za ka gane shi ba sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kara maka shekaru ko da Allah ya ga dama kwazam sai fahimtar da kai waɗansu abubuwa shi yasa ake son yawan maimaita alkur'ani kuma shi yasa ba a gajiya da yawan maimaita alkur'ani manya-manyan malamai da suka gabata a farkon shekaru shekara arba'in ko hamsin za su rubuta tafsiri idan suka je saba'in sai su sake rubuta wani tafsiri wanda ya fi na baya idan mutum ya je shekara casa'in ko ɗari da hankalinsa da komai sai ya sake rubuta tafsirin da ya fi na baya tasiri yana da shekara arba'in ko hamsin ya rubuta tafsiri mai volume kamar guda hudu to idan ya je saba'in sai ga ya rubuta tafsiri mai volume guda goma idan ya je tasa'in ɗari sai ya rubuta tafsiri mai volume guda ashirin to bada Allah ta'ala zai kai shi shekara ɗari da hamsin da lafiyansa da ƙarfinsa to ka tabbatar tafsirin Qur'ani zai koma volume talatin ne wannan shine alqur'ani baya kodewa saboda me saboda yawan maimaita shi sai dai bugun hannunka ya kode saboda yawan riko amma yanzu kai ka taba jin fatiha ta tsufa sau nawa kake karanta fatiha sai dai saboda yawan karatu makogoronka ya gaji amma banda ainihin fatiha kuma wani abin mamaki kunnenka ba zai gaji da ji ba idan wani ya zo yi kira'anka ka saba ka ji daɗin kira'an idan da wani zai zo yi kuma sai ka sake gyara zama domin ka saurare shi to da ana tafsiri ma dalla dalla yadda ya dace to da za a iya ɗaukan lokaci idan aka fassara aya yau gobe a sake fassara ta sai ka ji akwai bambanci tsakanin fassaran yau da fassaran jiya saboda nazari ne saboda Allah tabaraka wa ya tara ilimomi masu yawa ilimin da ɗan adam ba zai iya kewayewa ba a cikin alkur'ani sai dai ka ɗauki abin da za ka iya ɗauka ko kuma ka samu abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya baka dama ka samu saboda haka muna roƙo ya Allah ka ƙara mana ilimi ya Allah ka ƙara mana ilimi kamar yadda aya ta yi umarni ya Allah ka ƙara mana ilimi Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wa zuriyatan mubaraka Allah ya karba mana Allah tabaraka wa ta'ala yace falamma ra'u ba'tana yayin da suka ga ainihin azaban muqalu suka ce amanna billahi mun yi imani da Allah wa lahu shi kadansa wa na kuma mun kafirce bima kunna bihi mushrikin da abin da muka kasance muna yin shirka da Allah a nan duniya to amsa anan falam yaku yanfa'uhum imanuhum lalle imanin su bai kasance amfanar da su ba lamma ra'au ba'sana yayin da suka ga azaban mu a wannan lokaci bai da amfani kamar yadda fir'auna yayi ba mu karbi imanin sa ba to haka ma waɗannan ba za mu karbi imanin su ba sunnatallahi allati karkalat fi ibadi wannan ita ce sunnan Allah wanda ta shuɗe a cikin bayinsa wa khasira hunalika alkafirun kuma lalle kafirai sun yi hasara a wancan wancanin ka lokaci shine hunalika ina ne hunalika na'am ina ne hunalika wa khasira hunalika alkafirun ko wa katira hunalika mubtilun ina ne hunalika gaba ko baya baya ina kenan eh idan an ce baya ina kenan da yau kenan ake magana da aka ce hunalika don yana daukan gaba ko baya idan aka ce baya ana nufin lokacin da suka yi kafirci kenan yanzu lokacin sakamako ana ce cewa kasira hunalika alkafirun aw almuqtilun kafirai da mabarnata sun yi hasara a wancan lokaci da basu yadda da annabawan Allah da manzannin Allah ba a wancan lokaci na baya da basu bi dokokin Allah ba suka yi ta sharholiyar su da abin da suka dama fasara ta farko kenan wa khasira hunalikal kafirun kafirai sun yi hasara a wancaninka a wancan lokaci ana nufin lahira kenan idan an je lahira sun yanzu mu a wajen mu hunalika lahira hunalika ne idan an je can to lalle kafirai sun yi hasara wa khasira hunalikal muftilun ɗaya ayan da makaranta su ma maɓarnata a can fa hasara za su yi to gara su shiga taitayin su tun daga yanzu wanda zai gyara ya gyara wazan hunalika abu ne na nesa idan na kusa ne sai a ce me hunaka hunaka ko hinaka shine nan namiji kenan mace ce ba hinaki ko hunaki to amma idan nesa ne sai ka ce hunalika idan mace ce kuna liki ina fatan gani. ai kaman haza ne da hazihi da kuma me da tilka da tilki tilka namiji tilki mace ga masu koyon larabci eh da wanda kalmomi kadan kadan haka yake abin nan sunnatullahi allati qad khalat fi ibadi wannan ita ce sunnan Allah wanda ta shuɗe a cikin bayinsa wa kasira hunalika alkafirun lalle kafirai sun yi hasara a wancan lokaci inna hadha hukmullah wannan shine hukuncin Allah fi jami'i man taba inda mu'ayanati azabi Allah yuqbal cewa duk wanda ya tuba yayin da ya ga azaba Allah ba zai karba ba fa inna Allah subhana kuma lalle Allah madaukaki sanna hadhihi sunna fil umam ya sunnanta wannan sunna cikin al'umomi kulli ha gaba daya annahu la yanfa'uhum al-iman idza ra'aw al-azab lalle idan sun ga azaba imani ba zai musu amfani ba amma banda mutanen annabi yunus alaihi salam kamar yadda ya bayani a cikin suratu yunus Sune duk duniya ka kam gaba daya Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare su lokacin da azaba ta zo aka ce azaba za ta zo za ta zo suka ce azabar ta zo aka ce saura kwana kaɗan suka ce ai mu mun yi redi kowace irin azaba ma za mu iya tinkaranta to kai annabi da kaji suna mai da martani irin wannan kace kai waɗannan mutane tun kafin a ce masa ya fita ya bar su kawai sai ya tattara ko matsansu sai ya fita da ya fita ko sai Allah tabaraka ta'ala ya gwada masa ya yi kuskure saboda ka'idan annabin Allah ko manzon Allah idan idan waɗannan abubuwa idan Allah bai ce masa ya fita ba bai ce masa ya yi ba idan ya yi laifi ne amma kamar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inda aka ba shi zaɓi yana iya yi ba sai ya jira wahayi ba shine naɗa wani wajen naɗi idan ya haɗa rundunar yaƙi ko kuma wani gari zai naɗa musu shugaba to wannan ba sai ya jira wahayi ba saboda in aka ce sai wahayi ne to fa in wahayi ya zo aka ce a naɗa ne to fa automatically ne shi daidai yake don akwai shugaban da za ka same shi wajen shugabanci daidai yake amma a karan kansa ba karamin ɗan iska bane to kaga ko wahayi ba zai zo ya ce a nada wannan ba amma idan mutane suka ga ya dace su baki wani bangare saboda zai iya rike wannan bangare babu laifi to maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana da shugabanni ba sai ya jira wahayi ba nan abu na biyu duk abin da ya shafi harkan gidan annabi ba sai ya jira wahayi ba in sai ya jira wahayi sai ya ce to breakfast yau abu kaza da kaza za a yi abincin rana yau abu kaza da kaza za a yi abincin dare abu kaza da kaza za a yi to in aka ce sai wahayi ya sauko to wahayin babu ma'ana babu hikima shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya baki dama akan wannan sa'annan abu na uku shine duk lokacin da aka tafi wajen yaki idan annabi ya haɗa runduna ya fita wajen yaki to ba sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ga inda zaka tsaya ga abinda da zaka yi ba a'a za a dogara ne da shawarwarin ƙwararru a filin yaƙi abinda suka ambata ki za a yi aiki da ke. wannan an ba da dama wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi shawara da ainihin sahabansa sahabbansa yasa aka ce wa shawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal alallah Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin Allah tabaraka wa ta'ala yana son waɗanda suke masu tawakkali kai shawara da su to amma in ba haka ba duk inda annabi ya je ko ya dawo ko ya aikata ba tare da umarnin Allah ba Allah zai kama shi da laifi don akwai abin da yake laifi ne idan annabi ya aikata amma kai kana musul sai ka aikata irin wannan guda 20 ko talatin ba mai maka magana to wani annabi da ya tara ko matsansa ya fita ba ce masa ya fita ba sai Allah ya ce kai kuskure su mutanen ka masu kuskure ne ba su yi imani ba kai kuma ka fita ba a maka umarni ba kai ma ka yi kuskure an samu masu kuskure guda biyu to amma bari a fara ɗaukan mataki a kanka kai da kai kuskuren da bai dace kai kuskuren ba su kuma wani abin mamaki da suka ga azabar nan muraran zai sauka kawai manyansu da suka tattauna suka ce kai aje a nemo annabin nan da aka ji aka lalumo shi kuma ya fita ya gudu shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya gwada masa kuskuren da ya yayi shine annabi guda ɗaya a cikin alkur'ani wanda aka ce ya yi kuskure kuma Allah ta'ala ya gwada masa kuskurensa kuma ya ambata mana cikin kur'ani mutane su suka zo suna ta nemansa su ba sani ba ki annabi ya je ta yana ta fama da kansa yana kokari shi ma ya kwato kansa Allah tabaraka wa ta'ala da ya wanke shi ya dawo suka ce dama muna ta neman ka Allah ta'ala ya ce muka aike shi zuwa ga al'ummomi sama da ainihin dubu ɗari waɗanda suka yi imani da shi a da can idan ka ji ana maganan dubu ɗari kamar miliyoyi ne barkatai mu a yanzu haka ce dubu ɗari dubu dari mai sauki ne don yana jin ne ko dubu dari ne faɗi zan sake komawa baya yana duba saboda dubu dari ba kuɗi ne mai yawa ba Allah ya taimake mu to saboda haka wannan ita ce sunnan Allah idan dai har lokaci ya yi na azaba to zai azabtar da mutum ko lokacin mutuwa wallahi Allah ta'ala zai kashe mutum ba zai jira imaninka ko neman gafaranka ba ba ruwan Allah da wannan idan za ka gyara tun da wuri ka yi ƙoƙari ka gyara ya za ka ce wa kasir al-kuffar waƙata ru'yatihim ba sallahi wa mu'ayanatihim li azabi lalle sun yi hasara yana ɗaya daga cikin fassaran hasara shine lokacin da mutum ya ga azaba ko lokacin da zai mutu to shi ma hunalika ne tun da yanzu kun ga mutuwa ba ta zo ba mutuwa mu ba ta zo ba sai mu ce hunalika sai mu tura ta in ta zo kuma sai a ce ta nan amma duk wanda ka ji ya ce ga ta nan to shine zai mutu Allah ya sauke wal kafiru khatirun fi kulli waqt ko da yake kafiri shi a kowane lokaci mai hasara ne walakinahu yatabayyana lahum khutranahum idza ra'u al'aza sai dai idan sun ga azaba hasaran su tana bayyana sai dai mu kuma annabi ya mana gargadi kamar yadda ya zo a cikin hadisi tabbatacce inda annabi yake cewa inna Allah ta'ala lalle Allah ta'ala yaqbalu tawbatal abdi Allah yana karɓar tuban bawa malam yo gargir matukan bai je gargara ba saboda haka yin ka je gargara to kai ma ka yi hasara ko ka tuba Allah ba zai karba ba Allah ya gafarta mana fa gargara wa balagat ruhul hanjara wa ayana al idan mutum ya ga mala'ika fala ta hina idan a lokacin idan ya ce ya tuba to Allah ba zai karba ba ولهذا قال تعالى سيسا الله يتي وخسر هنالك الكافرون lalle kafirai sun yi hasara a can baya kuma ya yace wa kasira hunalikal muqtilun lalle masu barna wato sun yi hasara wannan shine karshen suratu gafir sai kuma suratu fusilat mai Allah ya ce. rahmanir rahim za ka yi siyasa kuma za ka yi bismillah eh gaba da hamid tanzilun من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون wannan alkur'ani kenan sifan alkur'ani to waɗanda aka zo musu da alkur'ani su kuma me suka ce wa qalu qulubuna fi aqinnatin mimma tad'una ilayhi mimma tad'una ilayhi آذاننا وقر ومن بيننا ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون سؤالنا أبنى سقفنا كينا دنقلي القرآن ده منظر الله saboda haka sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa manzon ya mayar musu da martani da me أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم mu eh lalle mushrikai matsiyata ne shi yasa anan Allah tabaraka wa ta'ala ya ambace su da mummunan sifata su wannan ba group din mu bane amma ambata mana group din mu ina mutanen mu suke innal ladina amanu wa amilus salihati lahum ajrun abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh